Na tambayi kakakin sojojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, ko ya zuwa yanzu ina aka kwana bisa umarnin da babban hafsan sojin Najeriya, Laftanar General Tukur ya bayar na kamo madugun Boko Haram Abubakar Shekau cikin kwanaki arba'in a mace ko a raye. Eh, kamar yadda ka sani wannan aiki ana kan shi kuma tun kafin wannan wa'adi da aka bayar akwai waɗanda a dalilan kashin kansu suka ko wannan aƙida ta banza tana ko ko haramba da kai ba wallahu sun ga ko bari wuta ta yi wuta ko kuma sun fahimci gaskiya cewar wannan ba tafiya ba ce ba saboda an yi masa karya an da Hadimin mukaddashin shugaban Najeriya Hafizu Ibrahim ya ce gwamnatin Najeriya na da kwarin gwiwa akan sojojin. Ai Eh, ce tana cike da bawa jami'an tsaronta da hafsoshinta tana tsara musu kwarin gwiwa tana ba su kaini domin su aikin su yadda ya kamata. Amma ba mu ganin cewar kamar an yi riga malam masallaci an ba da wannan umarnin kuma kar abin ya zo yana abin ya kasa yiwa. A'a ai ba ai ba tunda ka kamar wannan aiki ne na su jami'an tsaro sun san me ya dace sun san abin da ya dace kuma sun san yadda ya dace kuma sun san abin da za su yi domin su ga su magance wannan abu yanzu da ya rage kasa da kwanaki talatin wannan wa'adi na janar ta ya cika anya abu ne mai yiwa a cimma shekau tambayar kenan da na yi wa farfesa almustapha osuji eh mai yiwa ne saboda shi soja ne kuma ya san menene ya kakaki da bayanan soja ya zo musu da yanda za su yi su zaman to cewa sun kama shi domin da kaji ya ce a wasan jifa to tabbas ina ganin ya aka dutse domin ba haka ba ba zai ba da wannan umarni ba kila ki a ko wani sakaci da rundunar ta take ko ko wanda suke tafi da rundunar sa. to in har yana da bayanan sirri domin shine babban abin da kowane ɗan ta'adda ake yaki dole suna da bayanan sirri cikakku a hannunsu. A gefe ɗaya kuma tsohon hafsa a hukumar lakin asirin sojan Najeriya Aliko Yar Rashid Harun ya ce sha'anin tsaro fa musamman na umarnin kamo irin su Abubakar Shekau abu ne da ke buƙatar matuƙar sirri. Ba abin da ke faɗa information management a counter insurgency operation ba komai kamata a fito a faɗa ma jama'a ba kuma Najeriyan an ya kamata su san cewa fa ba komai ne da a fito a riga faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana arba'in zai kama Abubakar Shekau ba. In akwai inda yake kuma sun san cewa akwai inda yake bai kamata mutane su sani ba sai sun kamo shi su ga mutane akan cewa an kamo shi abin jira a gani shine anya wannan umarni na burtai zai cika cikin wannan lokaci tambayar kadai da lokaci ke yi amsa ta hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria